اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من اللسان يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يا الله غوديا لإكار تارامو عند مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عند رانا لا ربا تقص دوتن tara shekara ga watan ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ranar ɗari da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya wannan darasi namu na ɗari da tara a cikin wannan littafi mai albarka muhtasaru siratin rasuli sallallahu alaihi wasallam maran Allah yi rahma ya fara yi mana bayani akan yakin tabuka kuma ya yi mana bayani har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa aljadd ibn kai ɗaya daga cikin shahararrun munafukai cewa ya kamata ya fita wannan yaƙin saboda abin da zai kwadaitar da shi ya ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mar izini kar ya fita yakin domin kar ya fada fitina sannan kuma waɗansu daga cikin munafukai sun yi wa junansu wasiya cewa kada su yadda su fita yaƙi a lokacin da ake garjin rana lokacin da ake tsananin zafi wanda ubangiji bana wata ya ba su amsa da cewa kul naru jahannama shaddu harra ka wutar jahannama ta fi tsananin zafi akan wannan zafin rana da suke gani mala Allah ya marhama sai ya ce kuma inna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam habba ahlal ghina ala nafaqa sannan manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kwadaitar da mawadata a kan cewa su ciyar manufa ciyarwa ya kunshi mutum ya bada abinci sannan kuma ya bada abin da za a hau a tafi wannan yakin min رجال من أهل الغنى واحتسبوه sai da daga cikin mawadata suka wato ba da ciyarwarsu ga waɗansu kuma suka dora su a kan dawaki da abin da za su ci har su su dawo kuma suka nemi ladansu a wajen Allah wa an faka Usman ibn Usman radiyallahu ta'ala anhu ya ciyar da salatu mi'ati ba'irin ya ba da raƙuma har guda ɗari uku bi ahlasi'a rufa da abin da ake rufe ta mun gari kamar ka ce um, abin da ake zama a kai wanda ake ɗaurawa kan raƙumi wa aktabiha da abin da ake hawa a zauna misali na katakon da ake sawa kuciyar ita umin wa ha da abin da take bukata gaba ɗaya wa alfi dinarin ainan da kuma kuɗi tsabar kuɗi dinari dubu ɗari kowa ya ba su daga cikin mutum ɗari uku ɗin nan waja albakka'una malam ya ce waja albakka'una sai albarka'un waɗansu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama da suka shahara da cewa da yawan kukansu saboda tuna Allah da tsoronsa su su bakwai sai suka zo wahum sab'atul malam yace mutum bakwai ne yastahmiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke su manfa ya bada abin da za a ɗora su a kai su tafi wannan yakin كيف أوكي سالم ابن عمير دقا بنو عمر بن سالم وولية ابن زيد دقا بنو حارثة ابن زيد عبد الرحمن بن كعب دقا بنو النجار دقما عمر بن الحمام دقا بنو سلمة عبد الله بن المغفل المزني دقا قبيلة المزينة كنا وحرمي ابن عبد الله الواقفي دا إرباد ابن سارية إرباد ابن سارية To akwai kuma ɗan saɓani waɗansu cire wani su ƙara wani ko su canza amma dai babu saɓani akan cewa shahararrun waɗanda suke da yawan kuka a yanayin in an ambaci Allah sab'atun su bakwai suna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su abin da za su hau da kuma guzuri da za su tafi domin su ma halarci wannan yakin na tabuka faƙala sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake la ajidu ma kuma alaihi ba ni da sauran abin da zan iya bayarwa wanda za ku iya hawa ku tafi wannan yaƙi kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wala lal ladina idza ma atawka li tahmilahu قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون باب وأن با لaifi a kansu suna da lada kuma su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi ya ce akwai waɗansu mutane a madina ko daga cikinsu ne kuma daga cikinsu cewa babu wani wadi da za mu keta babu kuma waɗansu duwatsu da za mu wuce babu wani waje da za mu tafi face sun zamanto sun yi tarayya da mu a cikin ladan abin da za su samu abin da ya hana su zo a basa humul uzur uzuri ne ya hana su uzurin rashi waɗansu daga cikinsu waɗansu uzurin rashin lafiya ya hana su dukkan waɗannan ba tare da sun je ba amma niyyar ta sa sun samu lada cikakkiyar wato cikakkiyar lada cikakkiyar lada a cikin wannan tawallau sai su juya da baya man ba su koma gida wa ainihin tafiya domin jam'i idanuwansu cika da hawaye hazanan saboda damuwa Allah ya ji doma yin ba su da wadatar abin da za su tafi zamanto fi wannan yaki wa kama ulbatu ibn yazid daga ciki waɗanda ba su samu damar tafiya ɗin ba ba shi da dama wanda waɗansu sun kirga shi a cikin waɗannan mutum bakwai ɗin kama min abin nan kama sai ya tashi yayi qiyamul layli fa salla min al-layl yayi sallar dare gaba ɗaya farkon dare har karshe na ta sallah wa baka yayi kuka yayi kuka yayi kuka sun makala sannan yi addu'a ya ce Allahumma Allah ka amarta bil jihad kai kai umarni da a fita jihadin nan warrakamta fi kuma ka kwadaitar cewa a fita a je a yi kuma lam taj'al indi ma atakawwa bihi ma rasulik ma rasulika sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi baka bani abin da zan samu karfin wato ikon yadda zan iya fita tare da manzanka annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم با ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه sannan kuma baka ba da wani abu manufa baka samar da wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya tsora ni akai in tafi wannan yakin bayaran eh, wato ya ubangiji to tunda ban da wannan iya abin da nake da shi gashi zan bayar sai ce wa ubangiji subhanahu wata'ala wa inni atasaddaqu ya Allah gashi na yi sadaka ala kulli muslim dukkan musulmi dukkan wani musulmi na yi masa sadaka bi kulli mazlamatin asabani fiya dukkan wani zalunci da ya mun to na bar masa wannan ya zama sadaka a gare shi ba na bari ya zama sadaka saboda Allah na ya ce masa ya zama sadaka a gare shi min malin a dukiya ta ya zalunce ni a wujasarin ko a jiki na ya zalunce ni aw irdin ko mutunci na ya ci din na zan wannan abin tun da ba da abin da zan iya to na bada wannan sadaka saboda Allah subhanahu wata'ala in fa na yafe masa na yafe dukkan abin da ثم أصبح مع الناس sai kuma ya wayi gari tare da mutane a masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم Iman da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar fa yake cigiya a cikin mutane ainal mutasaddiqu hadhihi al-laila waye a cikin kuwan din nan da yayi sadaka da daddare waye din nan da yayi sadaka da daddare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya yana cigiya cikin masallaci an yi sallah ana tambaya falan yakum ahadun babu wanda ya miƙe babu wanda ya miƙe ya ce ya rasulullahi gani nan sun makala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaitawa ya ce ainal mutasaddiqu ina wannan da yi sadaka da daddare falam yakum sai shi wato ulba ibn yazid bai tashi ba fa kama ilaihi falam yakum bai tashi ba fa kama ilaihi sai ya tashi in ba sai ya gaya manzan Allah shi shi kadai ba akhbarahu ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari fa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace abshir to ina yi maka bishara ina yi maka albishir fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake hannunsa laqad kutibat fi zakati almutaqabbala an rubuta ta a cikin sadakoki da aka karɓe ta ubangiji ya karba wannan sadakar ya karɓi wannan sadakar taka girman wato mutum ba zai iya sanin girman cewa ibadarsa guda ɗaya an karɓa ba sai ya san cewa akwai shar'in da ake karɓar ibada shi jiya da daga cikin magabata za ka ji suna faɗa wani zai ce maka idan da na san Allah ya karɓi sallata guda ɗaya a yanzu nan sai roƙi Allah mutu sai roƙi Allah mutu amma ba wanda yake da tabbas babu saboda ubangiji ya sa sharaɗi ya ce inna ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karɓar ibada ne kaɗai daga masu takawa waye yake da wannan tambarin cewa ni mai takawa ne kuma sallar nan da na yi Allah ya karɓa azumin nan da na yi Allah ya karɓa zakkar nan da na Allah ya karɓa ba wanda yake da wannan tambarin ke za ke cewa da a ce na san guda ɗaya an karba da ni ko sai in tafi saboda kar wani abun kuma ya zo ma ya gurɓata ragowar abubuwan saboda mutum ya zamanto mai takawa kuma wanda yake da takawa shine dai wanda ubangiji subhanahu wata'ala yace ya tanada musu aljanna harewa ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddat lil lil muttaqin in dai mutum mai takawa ne to shi dan aljanna ne automatic direct babu wani inda inda to kaga ba wanda yake da kuma tabbacin cewa shi dan aljanna ne iran da aka ji alkiyama sai abin da kuma aka yanke shi yasa har annabawa ranar da za a zaman to ranar da za a yi hisabi ko ranar fi nafsi yake jira suka ba ka samu annabi adam zai ce yau ni fa ta kaina nake a je wajen annabi ibrahim ya ce yau ta kaina nake wajen annabi nuhu ya ce yau ta kaina nake a je wajen annabi musa ya ce yau ni ma ta kaina nake a je wajen annabi isa alaihi salam ce ni ma ta kaina nake na muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama kadai yake da wannan garanti shi ne zai je je ban al'arshi sujjada ya ba Allah da yaban da shi ma yake bai san kalmomin ba sai a wannan rana za a gaya masa ko za a kimta masa sannan ya ba Allah ya ba Allah ya ba Allah ubangiji ya ce mar daga kanka saltofa fashwa tishaffa roki abin da kake so za a baka nemi ceton wanda kake son cetonsa za a baka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ummati ta wannan lokacin ne fa za mu dan samu watakila dan mutum zai dan ji tukuna to kafin kuma fara kuma hisabi kuma saboda sai bayan an yi haka a fara hisabi kuma hisabi sai an sa bidiyon ka daga farkon balagarka har zuwa lokacin da ga komai da kai a ɓoye ya daga kowa kuma ya gani yau mutum lasara'ir duk abin da kai duka kuma zuciyarka a buɗe take yadda ka san ana irin subtitle a cikin documentary ana rubuta har na zuci wanda misali ka ɓoye wanda ba a sani ba ya bayyana wa mutane kowa kuma zai gani tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe da a kowa ya gani ga wane nan ɗan wane shi yanzu ake wa hisabi ba a gani bayan an gama kuna sannan fa mutum ya iya sha sai mutum zai iya sha mutum ya kirga sallolinsa da yawa sallah nawa ya yi ya zamanto Allah kaɗai ya fuskanta waɗansu zantuttukan ba su shigo ciki ba kuma a gaban ubangiji yake magana ubangiji kuma yana kallon zuciyar mutum yadda misali kamar kana magana ne wane ma kana magana ya fi inda ya alamu sirra ne wa akhfa abin da ya fi ƙuya ma ubangiji ya san shi ba wai abin da yake ɓoye ba kaga ubangiji yana kallon lokacin Allahu akbar kafin ka idan da sallah wa da kai magana a cikin zuciya duk gaba ɗaya ba ubangiji yana sani me ka faɗa me kai tunani wa ka tuna da wa kai abin nan wani kuɗi kai tunani a kasuwa kai tunani yanayin aurenka yanayin gidanka duk gaba ɗaya ubangiji yana kallon ka kuma kana kallon sa kana wannan magana yanzu da a ce wani ne misali lokacin da ko mahaifin mutum ko kuma wani shugaban kasa ko gwamna yake ma magana ya ga kuma kai ka shagalta lokacin da yake magana ka kyale can kai kana magana da wani ya nema magana kai kuma kana magana da wani gobe za ka ƙara zuwa fadarsa ya karbe ka haka da ya karbe ka saboda haka wannan wato matsalar tashin hankalin da yawa cikin yanayi to shi yasa mutum in yana son ya fahimci wannan abin ya fahimci cewa ubangiji daga saman bakwai ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya alba ibn yazid cewa an karɓi wannan sadakar taka daga nan ne mutum zai gane girman abu yana da wannan garanti din yana da karɓaɓɓen aiki garanti ubangiji ya karɓa in kuma ya karɓa shi ya shiga layin masu takawa wanda ya shiga layin masu takawa yana daga cikin wanda aka tanar da musu aljanna da tafi sammai da kasai an fahimci wannan yawa zau da wani zai iya wuce hadisin ya ce ai kamar aikin kaɗan ne wajen al-mu'azziruna min al-arabi masu neman hanzari ba da hanzari cewa a yi musu hanzari cewa ba za su tafi ba su ba za su iya zuwa wannan yakin ba daga cikin mutanen karkara mutanen ƙauye larabawan ƙauye suka zo yu'zana lahum dan a yi musu izini sai ya rasulullahi ba ma gashi na mu ga uzurinmu ga uzurinmu falam yi uzan lahum amma Allah sallallahu alaihi sallama falam yi bai ba su uzuri ba bai ce eh to an ɗauke muku ba an ɗauke muku ba wannan yana daga cikin lokacin da yaƙi yake zama wajibi a kan mutum don yaƙi asali jihadi fardu kifaya amma yayin da shugaba yake maka sai ka je ya zamanto kuma wajibi yayin da aka ce maka infiru aka yi shela aka ce a fito yaƙi da kuwa aka yi shela yaƙi ya zama kowa wajibi akan kowa kowa sai ya fito ka ɗauki yara da mata yara da mata su za a kare amma kai namiji dole ka fito a wannan lokacin dole babu kuma abin wastakhlafa alal madina sai ya sa wanda zai zamanto halifansa zai zamanto shi zai kula da madina sai ya sa muhammad ibn maslama al'ansari ɗaya daga cikin manyan sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn maslama muhammad ibn maslama saboda haka da za a tambaye ka ce akwai wanda yake da suna muhammad a lokacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam a raye na'am akwai ɗaya daga cikin kafin shi muhammad ibn maslama ba ma ba dai alkunya da irin alkunya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma abul qasim babu wani falamma sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau hanya zai tafi tabuka takhallafa abdullahi ibn ubay sai abdullahi ibn ubay shugaban munafikai sai yayi zaman sai ya wa man kana ma'ahu da gungun da suke tare da shi wa takhallafa nafarun min sai kuma aka samu waɗansu 'yan jama'a tsiraru nafar wani ba kaɗan ne 'yan tsiraru daga cikin musulmi min gairi shakkin ba kamar abdullahi ibn ubay ibn salul da ragowar waɗancan ba ba wai dan suna shakka ko munafukai ba ne a'a ba tare da shakka ba walar kiyabin ko kuma kokonto da suke da shi minhum a cikin wannan addinin nafar yana fara daga uku ne zuwa bakwai an gani saboda haka daga waɗannan tsirarin mutanen tsaye suka yi zaman sai suka ƙi tafiya sai suka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasabba minhum salasati daga cikin su akwai waɗannan guda uku wanda labarin su yafi shahara su waye Ka'ab ibn Malik Ka'ab ibn Malik yana daga cikin su sai kuma Hilal ibn Umayya yana daga cikinsu shi ma bai je ba wa murara tabnun rabe da muraratu ɗan rabi Allah ya ƙara yadda a gare su ba su je ba ne suka yi zaman su mutum nawa kenan mutum uku na ambata ko sai kuma abu sama abu sama a salimi bane bane salim ɗin abu sama da abu sama shi ma bai je ba wa abu zarrin da abu zarrin al-ghifari waɗannan mutum biyar kenan aka ambata ko wanda kuma shi abu kai sama kamar yadda malam yake faɗa nan abu kai sama manzalar sai alaihi an yi tafiya ya yi nisa ne can sai tuna shi na abu kai sama kuwa bai kai shi ba manzala ya tuna shi sai can sai aka ga wani mutum kama a farin doki irin yana keta kawalwa ne wadda kana tafiya cikin sahara kamar ruwa kake ketawa kamar ruwa ne yake bajewa yake bajewa sai gashi sai manzala sai sallallahu alaihi yake kun aba kai sama ga yana ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mai tawwal ya kasance abokai sama sai ku zama abokai sama ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Abu Dharr al-Ghifari daga baya ya zo ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kaga cikin guda biyar din nan da Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi' su ne waɗanda ya zamanto ba ambaci cewa shi yasa malam yake summa daga baya lahiqahu mutum biyu ke lahiqahu sai suka riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manufa mutum biyu din nan su ne wanda aka ambata a ƙarshe a tsarin larabci na ƙarshe lamiri yana koma zuwa gare su suwaye na ƙarshe abu zarar rifari da abu haisama as-salimi an bayyana iskar siman zan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya je tabuka wa shahidaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci wannan yakin na tabuka fi salatina alfa minan nasi da mutum dubu talatin da mutum dubu talatin nawa ne mutanen maka fatin maka Mutum dubu nawa na'am ya rija yin shiru a haba da Allah dubu goma fatar an sa sai da kuka ji wani ya faɗa a jin lokacin da ya faɗa tun dubu goma amma lokacin suna ganin sami to nan mutum dubu talatin ne mutum dubu talatin ne suka tafi minan nasi daga cikin mutane wal dawaki kadai a ciki ashratu alafin dawaki dubu goma dawaki nawa ne a yakin badar ai amanta na yi sha koko da wannan ka daki biyu ne dakin bada mutum dubu talatin inda kirga su da mutanen badar ko mutum ɗari uku ko kaga ninki nawa ke to 100% ko ko ba so 100 ba na'am so 100 sun ninka so 100 sun ninka so 100 100% mala yace wal khailu ashratu alaf farasin doki dubu goma ne wa aqama biha 20 laila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je can tabuka an yi kwana 20 ya salata yana yin kasaru kwana 20 ya yi yana yin kasaru wa hirakul yau ma'ibin bihim hirakul hirakul kamar ga ce sarki ne ko ga ce mai wannan yin maiduguri misali ko oba misali a yarabawa wani ba suna ne na sarauta kamar fir'aun kaga fir'aun ba wai sunan mutum bane suna ne na sarauta kuma inda mu sarki ai ba sunan mutum wanda yake sarautar bane ko yawa to kamar haka ne herakl hakilus ke hakilus da turanci to wannan a lokacin shi shugaban rumawa wanda ake kiransa hakilus yana him hims kuma yanzu tana kasar syria siriyar yanzu a lokacin yana can hims su kuma karamanto sai suka je can ka je lokacin herakul din bai zo ba qala ibn ishaq ibn ishaq Allah ya marrahama yake cewa walamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita khallafa aliyan ala ahlihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kare da gare shi ya ce kai kai ne halifa ta akan na manufa ka kula da iyali na yana ka zamanto halifa a kansu fa ƙalal mu na fi ƙona suka rinka cewa maka na fahim in laske laho ai ba dan komai bai yi maki tafiya da shi sai dan kawai wato ya iseshi ifte su ƙalan manufa ya yi marija manufa ya dame shi ya dame shi ko da aka bari ka ɗan huta da shi ta biyar ka allah zaune a gida ka kabini don kabinu ma ka zame min nauyi layyabilce. an fahimta munafikai sai suka rinka faɗa sayyidina ali radiyallahu ta'ala saboda ba ka fahimci haka ba sai bayan an fice daga gari sai ga ku yan maza a ciki yan tsirari kai kuma jarumi ne kai kuma a ganka cewa kawai da ka duba sai ga yan yara yan mata ƙanana a cikin gari sai za ka ya kwanta kowa ya fice a unguwar ba kowa sai kai to kuma gari gaba ɗaya madina ba kowa ka fita masallaci gaba kowa sai ku yan ɗaya biyu sai ragowar ko munafukai ne ka san su za ba su zo ma masallaci ba kuma za su baje kwallon su a wannan lokacin a lokacin sai na ali radiyallahu anhu ya ce suka ce wata haffufan minhu domin ya ɗan samu ya huta da shi kamar ya ishe shi fa akhadha silahahu sai na ali radiyallahu anhu bayan umarnin manzo Allah sallallahu alaihi da ya bashi sai ya ɗau makaminsa wala hiƙa bihi sai ya je tarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bil jurf a waje da ake kira jurf jurf kusa ne um, da madina da muka maki kamin a wakashe kilomita goma ba daga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu madina ma ta tar da wajen misali ta tar da wajen ba nisa sosai a nan ne lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura tutar da Usama zai tafi yaƙi bayan da tutar yaƙin da aka tafi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga tafiyar rundunar ba ya yi wafati a nan wajen aka yi musu sansani jurf har yanzu wajen yana nan kuma jurf ake kiransa gari ne yanzu da ya zamanto da mutane da komai a ciki to a wannan lokacin sayyidina ali sai sauri ya tadda shi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce jurf fa qala ya nabi Allah sai ce ya ma'aikin Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amal munafiquna annaka ma khallaftani illa istifqalan munafikai suna fa cewa ba wani dalili ba ne yasa kace in zauna in kular maka da iyali sai dan wato na ishe ka na ishe ka kana son ka huta da ni shi yasa ka bani faƙala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa yace kadabu kariya suke walakin ni khallaftuka lima taraktu wara'i na barka ne ka zamanto kai ne mai kulawa halifata ya kula da abubuwan da na bari saboda abin da na bari a bayana farje ka koma ni fi ahli ka zamanto kai ne halifata a cikin iyalina wa ahalika da iyalanka wani ba yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da jikokinsa a walatar ba shin ba za ka zamanto ka samu kwanciyar hankali ba an takuna minni bi manzilati haruna min musa ya zamanto irin yadda annabi harun annabi musa ya ce mar ni fi ahli wa aslih wa la tattabi sabil al ka zamanto kai zaka maye gurbi na cikin iyali na ka kawo gyara manufa cikin ayar da annabi musa alaihi salam yake gaya wa annabi harun ne yake ka zamanto ka kuma yi gyara illa annahu la nabiyya ba'di ba sai dai ba ka sani babu annabi bayana wani ba kai ba annabi bane kamar annabi Musa amma kai bi kula ne da iyali na halifa ta ne anan faraja ya koma sai na Ali radiyallahu anhu ya koma wannan na ɗaya daga cikin dalilan da wannan nasu kawo sai ya zama kamar annabi Musa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya ce kai ba annabi bane ɗaya kenan sannan kuma halifancin annabi harun alayhi salam kaga ya fi na annabi musa ya fi na sai na ali radiyallahu anhu faɗi saboda dukkan banu isra'ila ya bashi shi ko na sai na alayyar radiyallahu lawan iyalan gidan manzon Allah ne da iyalan gidansa saboda wanda ya to halifar madina gaba ɗaya shine wa na muhammad ibn maslama muhammad ibn maslama saboda kaga sayyidina ali wani bangare aka bashi to wannan bai isa ga kafa dalili ka ce misali shi aka zamanto shine halifa gaba ɗaya saboda shi ba halifar gaba ɗaya bane halifa ne a iya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ba Madina gaba ɗaya shine Muhammad ibn Maslama kuma shi ma bai isa ya zamanto irin misali a ce man ba kamar wani nasti bane in ba a bashi ba ya zamanto an saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya rada kuma ga Abdullahi ibn Umm ai an nada shi mun karanta baya da yawa zamanto za a fita yaki ya zamanto an bashi saboda haka wannan bai isa hujja ya zamanto a ce wannan hujja ce kan cewa halifanci manzo Allah sallallahu alaihi wa Fati to dole a ba sai na da sai mu ci ba Abdullahi ibn Umm Maktum ko mu ce ba Muhammad ibn Maslama ga waɗansu sahabbai ma da yawa Attab ibn Usaid ibn Usaid a lokacin da aka buɗe Makka an bashi ne halifar manzan Allah kuma lokacin yana karami kan shekara takwas ba radiyallahu ta'ala anhu malam yace wa dakhala abu khaisama abu khaisama wanda muka ambata a baya sai ya shiga wajen iyalansa fi yaumin harin a yinin a wannan yini da ake tsananin zafi ba da ma tsara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyaman bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya tafiyar ma na kwanaki man ba yayi nisa فوجد امرأتين ya tar da matayensa guda biyu fi arishaini lahu ma arish kuma kuma da ne muka ce wato dan karaga da ake ginawa kuma a rufe ta wanda zai zamanto da ganyen ganyen dabino ko ganyen dabino wanda a lokacin yakin badar an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan har ma suka yi niyyar su gini sosai ce a'a rishin ka arishi musa ko in tuna ko wannan shine arish rumfa kamar karaga ce kuma da rumfa tare da ita fi ha'izin a ɗaya daga cikin gonakinsa kad rashad kullu wahidatin min huma arishahuma kowace ta yi manufa ta yi wato ta zuzzuba ruwa ta jika shi irin ya yi kyau dinnan saboda kun san ana tsananin mai zafi to shi ma kuma ya shigo ne lokacin an yi tsananin zafi ga shi kuma ya zo bai da zai samu inuwa a cikin gona an gyara waje waje da zai zamanto ga iska ga kuma sanyi wanda zai zamanto ya fita daga cikin wannan zafin A da lahu ma'an an sa masa ruwa ya yi sanyi an sa masa ruwa ya yi sanyi ana garjin zafi ga wajen hutawa mai daɗi kamar gani ana tsananin zafi ɗin sannan kuma an kawo ka shiga wani waje mai ac shiga waje mai ac ga ruwan sanyi na an kawo maka masha Allah a gayi daɗi ya zo ke to abu kai sama sai ya shiga cikin wannan wajen wa hayyat lahu ta'aman ga abinci kuma masha Allah an tanadan maka ƙaran balarabe ya ce maka hayyat lahu ta'aman wannan abinci na sosai saboda abincinsu za ga nama ne abinci sosai in za a ci abincin shi za za ga cewa ba sa jin komai idan ba ya zo za a iya zuwa ce to ja yanka rago misali ya ka ci in mun kyauta in ba ya zo a lokacin ka samu wanda yake mai himma shine yanka kaza ko mai girmama shi ko ba ma shi amma su kai kadai sai a kawo maka rago wani lokaci ba rago ba sa za a kawo maka gaba daya a zo a jirge maka ce maka ce kuma baka ce ma ba daɗi kuma washe gari ba za a ce maka maimaita wannan abincin ba ya ƙara yanka wani saboda su ba sa ba wa mutum kwanan nan abinci sai za a yi a cikin alkurani wa annabi ibrahim da ya zo mutane nawa ne suka zo masa mutum biyu ne Raga ila ali sai lokacin ga bismillah Allah ya sannan ku da zuwa sai ta wajen iyalan sai ya yanka sa bin biyu yanka sa kuma san ma irin dahuwar da aka yi irin dahuwar wato irin dahuwar kasko din hane wanda zai zama to irin na kasa din wanda za ga ya damu kawai kana jin sai ga yana yana jin hannun kaɗin baka ka buƙatar yawanci wuka a wannan irin wannan namu irin wanda suke sha da warko kasko ne ko ne wanda kasa ake sa shi yawanci ba ga abin nan ake mar kamar yadda ake sa gurasa cikin tanderu to su kuma yin sa ake bayan wutar tsaci sai a sa shi a cikin wani abu sai a rufe shi bayan an gama samar kayan ƙanshi ba kaga yadda san wai a kayan ƙanshin su sosai a ciki lokacin malawan mu Allah ya Allah ya jikan waɗansu daga ciki wanda waɗansu rasu waɗansu kuma Allah ya ƙara musu lafiya idan suka gaice mu gidajensu irin wannan ragon aka kawo dama duka gan shi haka yanda yake din nan a cikinsa wani lokaci a kawo ko in shinkafa da shinkafa ke so mu shinkafar ma basmati ba irin misali mun san kudin basmati yanzu wani basmati in ana sai da wannan misali tamu babban buhu misali in ana sayarwa ana jin dubu ishirin ya kamata basmati a ce ta yi dubu abin na arba'in ko hamsin ko a ga wanda ya san basmati yana fita kwarai saboda ita a karan buhu ma nake zuwa don in ka je kan ji ka tambaya ka ce basmati za ga daban take to irin wannan za ga sun sa mana da kayan kuma me a ciki da kayan kanshi da waye da yake sun fi mu kayan kanshi da waye kuma an mulki jikin abin nan to lokaci kaga mu da yake alhamdulillah mu ba mu saba wannan ba ma cin shinkafa wanda gana kallon naman shi zaka ci shinkafa za ga ba a cin abin nan to irin wannan ake wasa gaba ɗayan su a kawo ba irin yadda muke wasa kace kace din nan ba an zai mun sassara shi har kashin ma ya raya mu kyale shi a ah, su haka suke yi mar juta kawai sai ga ɗauko shi an kawo shi inda na san kawai suna yi a Nijar ne Nijar suna da wani da irin wannan da ake yi kaje Nijar suna yin sai sa kuskus su suke sa yanci na gaba abin nan ba kuskus suke ba a ciki kuma su ma ɗin irin da dahuwar ƙasa ne rikila ko zaman su da buzaye ne ban sani ba ko da yake tunda su ma suna da irin wannan a za ka cewa suna yi to irin wannan an kawo maka abinci ba tunanin irin wannan aka yi ba amma dai in balarabe kamar yadda nake maka an ce maka an ajiye abinci to bil haƙƙi ne abincin sosai ga ruwan sanyi ga wajen hutawa mai daɗi shi kuma shi shi kaɗai ga kuma matansa ne matansa guda biyu falamma dakhala yana shiga gonar kama ala babil arishi sai ya tsaya daidai inda aka yi wannan rumfar fa nazara ila sai ya kalli matansa wa ma sana'ata da abin da suka yi manufa wannan tanadin abincin da irin shiri da aka yi marciya zai huta faƙala sai ya ce rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi yana cikin tsananin garjin rana rana na dukansa warihi iska na bugunsa ta ko ina yana can cikin wato yayi tafiya wal ga tsananin garjin zafi wa abu sama fi zillin bari abu sama yana cikin inuwa mai sanyi wa ta'amin muhayyadin ga abinci shiryayye wa mar'atin hasna ga kyawawan mata Bana akwai yiwuwar manufa zuciya za ta karɓi wannan kamar yana faɗa zuciya zuciya za ta karɓi wannan manzon Allah yana cikin wannan yanayin ni kawai zaman to in yi haka ma hada bin nasar yace wannan ba adalci bane kuma qala sai yace wallahi na rantsi da Allah la adkhulu arisha wahidatin kuma ba zan shiga wato wannan rumfar ko karagar ɗaya daga cikin ku ba hatta alhaka bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai na tadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hayya ali zadan ku dan mun guziri na tafiya kuma ka san guzirin tafiya ba irin wannan naman bane fa fa'alata sai matan nasa nan da nan suka dan masa guziri sun makadima sun makaddama na sannan ya kawo na biha ita ce misali abin hawa wanda ya zamanto ta kai wato kamar ka iya cewa wanda yake amali amma taguwa wanda take ta saboda yawanci ta matar ta fi juriya lokaci akan namiji ta fi gudu akan namiji sa taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yayi mace kuma ko anan mazna haya doki yanzu ne ba ina ganin kamar godiya ta ne godiya ta kan fi yawanci galiban doki sun fi sha'awar godiya a yanayin sukuwa da waɗansu abubuwa saboda tana da abinda suke cewa fushi ba ta karɓar ƙasƙanci za a ga cewa tana yin abin da gaske farta halau sai ya tafi sun kharaja sai ya fita hatta adraka a rasulallah sallallahu alaihi wasallam hina nazala tabuk na inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya isa tabuk sai ga abokai sama shine wanda nake cewa zala sallallahu alaihi kamar yadda ya zo a cikin hadisin ka'ab ibn malik da yake ba da labarin inda Allah ya gafarta musu yake cewa manzon Allah yana zaune saboda shi ma an bashi labari sai kawai ya ga kamar kan farin abin nan farin abin hawa yana keta wato kawalwaniya yana darewa yace kun aba kai sama saboda zuciyar manzon Allah tana tare da shi shi ma zuciyar suna tare da manzon Allah haduwar zuciyar cewa ba zai iya haƙura da waɗannan abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zaman jo kamar kiran yi aka yi masa magazin idan ya to akwai irin wannan kaunar na bayan Allah shi yasa da wani ya tuna wani sai ga shi ma ya tuna shi sai yanzu nake tuna saboda wannan Allah subhanahu wata'ala yakan sa waɗannan abubuwan sai yanzu to shi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wannan zuciya da zuciya ita sun more ba ba ƙara da gare su manzon Allah sai ya tuna ka to kuma shi yasa ake cewa mu mu ringa yin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuna amma ba ma iya ran juma'a aka ce mu ringa yawaita salati saboda ana bujirar mar da salati yasa Muhammad bin Amin Muhammad bin Amin ya Allah ya mar rahama yace yin salatin ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ran juma'a dalili ne na samun daukakar mahaifinka kuma yi masa biyayya ne ta yaya saboda idan ka yi mar salati za a bijirar mar da salatin a ce wane dan wane an gama cewa mahaifinka yana yi maka salati manzan Allah zai san ka kai kaɗai ne ko ne san ka kai da mahaifinka amma sai ga cewa juma'ar za ta iya karewa da yawa ba iya yin guda ɗari ba ɗari tatal wanda za ga ya ce maka dubu goma yake dubu goma in dubu uku dubu ɗaya dubu a waɗannan su masu yawa ne dubu goma kuma sannan salatin manzala sallallahu alaihi wasallam yanda kai ne yake faɗa a cikin jilawul afham cikin littafin da yi saboda salati bayanin falalar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maganar cewa wanda ya fika yawan salati ga manzon Allah ya fika kusaci da shi ranar alkiyama ba gane abin da nake faɗa ba gane abin da nake faɗa yawan kana son ka san wanda ya fi ka manufa a wani tebul ɗin kake kai irin in kun shigo taro ka san akwai wanda za ce a ah, wannan wajen an ware waɗannan akwai irin wannan warewar fa lahira ka kai zaton kawai in ka je kawai za ka zo ka shiga ka je ka zauna a ah, nawa ne adadin salatin ka sananne ne a ce a ah, ga wajen ku can ko abin yana da sauki kawai kamar yadda lokutan ka da zai to bakin ka zaka yi tafiya zaka yi wani abu kai kadai kawai abin da zaka shagalta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abu biyu yake maka a duniya za a gafarta maka zunubanka damuwarka da kake da ita da duniya kuma za a yaye maka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗa amma sai ga cewa an kasa yi kuma kasa yi amma nan da mutum bai duba whatsapp ɗinsa ko facebook ɗinsa wani rana sai ya ji ba daɗi ko a ce yau kai hutun waya wani ba zai iya ba kowa komai a cikin wayar kamar labaran safe ne da mutane suke jin gidan rediyo hudu duk abu ɗaya ne kuma ma baka jibo ma za ka ji wani ya zo ya gaya maka wallahi baka jibo ma wani zai zo ya gaya maka ya yi awa biyu ya ji wannan suna yi suna fara karfe bakwai bakwai da rabi sun gama waɗansu karɓa bakwai da rabi ko akwai na shida ma ban sani ba zai zama to bakwai rabi zuwa takwas takwas kuma waɗansu karɓa ko akwai na shida ma ko akwai ɗan shida shida zuwa shida da rabi an gama sai ce a bari mu juya wancan kuma ya juya duk me ne kuma da tashin hankali awa biyu to a awa biyu dan Allah mutum ya ce ni na daina wannan sauraron awa biyu nan na bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati zan yi mar salati nawa zaka yi awa biyu ko kuma ka ce to shi kenan ba zan iya ba manzan Allah gaba ɗaya yawa ya yi mar yawa ba ka to sai bari awa ɗaya ne ba zan saurari wane da wane ba mun ba gidan rediyo kaza da kaza wannan kuma na ba manzan Allah sadaka kawai salati zan yi a wannan lokacin na ibrahimiya da ko ba ibrahimiya wai malamai sun faɗa kamar shi ibn qayyim ayya kakkawo sai akwai sigogi da waɗansu malaman sun yi amma wanda ya fi falala ake magana wanda ya fi falala sai a ce maka ibrahim amma sallallahu alaihi wa sallam ai ba ibrahimiya ba ko ibrahimiya ce ba ga muna yin ta Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ita ma muna yin ta wai ita ma ba ibrahimiya ba an fahimta ko da haka mutum yayi da wanda zai iya mutum yayi Allahumma salli wa sallim ala Muhammad in ta zai iya wa ali wa azwaji wa zarriyati ita zai iya yayi in kuma mutum ibrahimiyar zai yi yi. amma in yana yi sai ya ji su ta canza zuciya sai ta canza ba na littafin na ibn kai mutum ya karanta sai ga cewa shi ba karamar asara yi ba ya zauna a rayuwa haka kawai ya zauna babu salati girman abin ya kai cikin ya zama to ya rinka yi ya koya 'ya'yansa kura ma ɗansa tilasta musu su rinka zaman cewa yara saba za su iya yin salati ga manzon Allah in ka yawan yi mutum yana da adadinsa lokaci ma ka sa musu ɗan gasa wanda ya kaza za ka bashi da yaro da gasa zai yi ko daga nan sai ya zama marji ya dabara shi nan ya saba sai ya zama sai ya zama masa jiki malam ya ce yake وقد كان عمير بن وهب الجمحي umair ibn wahab Aljumai jumai mun kabilar banu juma ko juma adraka aba khaisama fi tariq shi ma bai tafi da wuri ba sai suka gamu da abu khaisama fi tariq a hanya fatara faqa sai zaman ya samu abokin tafiya ya samu abokin tafiya suka fi hatta idza danaw min tabuk har sai da suka zo dab da tabuk kala abu khaisama la abu khaisama sai yake cewa umair inna li zamban na yi wani laifi fala alaika an tatakhallafa anni babu wani damuwa a kanka idan ya zamanto ka zo bayana hatta ati rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka bari ni in fara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa fa'ala sai yadda da dan jinkirta masa shi shi kare saboda lokacin da wannan Allah ya faɗa kaga shi kadai ya hawo hatta idza dana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da yazo dab da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani babu ana iya hango irin alama alamar ga mutum ya taho daga nisa irin kana kano shi dan kankani din nan yana tahowa yana ƙara girma yana tahowa sai waɗansu mutane suke cewa hadha rakibun ala tariq ga wani matafiyi nan akan hanya mukbilun ya tinkaro mu fa qala rasulullahi alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun aba khaifam ka zama abokai sama abokai sama ne kalu ya rasulullahi sai suke cewa ya rasul da suka hango kuma gashi ya karar su ce huwa wallahi abokai sama wallahi ko abokai sama ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falamma anaha yayin da ya zamanto ya ajiye raƙumunsa ya zauna da shi ya zauna aqbala sai tun karo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallama ala rasulillah sai yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama nisan ya riga umair zuwa ya ce yana da laifi kun gani ya yi laifi yana son ya fara zuwa don ya bada hanzari faƙala lahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce aula laka ya aba sama zuwan da kai ya fi maka alkhairi da baka zo ba ba alkhairi a cikin wannan rashin zuwan ba akhbarahu wal khabara sai ya ba shi labarin abin da ya faru na zuwa ga abin da aka yi masa ga shirin da aka yi mar ga abinci ga matansa ga waye yadda ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari a kala lahu khairan sai mar addu'a ta alkhairi sai faɗa masa magana mai kyau ta alkhairi wa ya yi masa addu'a A ga ƙari kenan lokaci kaga laifin sau suna iya wanda ya riga shi zuwa ma bai samu wannan garaɓasan ladan kamar sau warkan rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzana sallallahu alaihi wasallama ya kasance lamma marra bil hajari yayin da ya wuce hajar min diyari samud gidajen samudawa wannan gidajen samudawa suna bangare biyu bangaren wani bangare a cikin saudiya wani bangare kuma a cikin wato jordan cikin jordan na gine-ginen su a cikin jordan sai zaman to lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallama ya wuce kala sai ya ce wa sahabbai la tadkhulu ala ha'ula'i alqawmi almu'azzabin kada ku shiga garin waɗannan mutanen da Allah ya azabtar da su illa an takunu baki sai a yayin da kuke a halin kasancewar ku kuna masu kuka kada Allah ya yi muku irin wannan azabar fa in lam takunu baki idan ku ba ku yi kuka ba fala tadkhulu alaihim kada ku shiga wajen su wani ba ku nuna kaskantar da kai zuwa ga Allah ku nuna cewa ba kun je bane wato dan kuma zamanto kun suna burge ku la yusibukum mithla ma asabahum kada irin abin da ya same su ya same ku wa qala Allah sallallahu ya kara musu da cewa la tashrabu min ma'iha shay'an kada ku kuskura ku sha wani abu daga cikin ruwansu wala tatawabba'u minhu lis-salati kada ku yadda ku yi alwala da ruwan nasu amma kana min ajin abin da ya to kwaba kuka yi kwaba gari da shi ajjantumuhu kuka riga ku kwaba fa'alifuhu al-ibil ku ba wa dabbobi ko raƙuma abu ya abincin abincinsu wala ta'kulu min shay'a kada ku ci wani abu wani fadan sun dan ruwa ruwa gashi nan gare gare mai kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada wa amarahum an yuhriqu alma ragowar ruwan da suka ɗiba manzo Allah sallallahu alaihi ya umarce su cewa zubar da ruwan wa an yasfu min al-bi'ri allati kanat tariduha an-naqatu ya zamanto su je su ɗebi ruwan rijiya wanda raƙuma suke zuwa wannan wajen wani ba ɗaya daga cikin umarnin da ya ba su kenan akan hanyar su ta tafiya wannan gari fi sayi muslim a cikin sayi muslim kuma an abi humaid bin sa'idi an dan karbo daga abu humaid as Allah ya kara yadda garin shi kala yace in talakna mun tafi hatta qadimna tabuk har sai da muka zo tunkaro tabuk fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake gaya musu ɗaya daga cikin mu'ujizozinsa yake cewa fatahubbu alaikum laylata rihun shadidatun akwai iska mai ƙarfi da za ta rinka buga muku a wannan dare za ta buga a wannan dare fala ya kum ahadun minkum kada wanda ya miƙe a cikin ku ba kada wani mutum ya miƙe eh, lokacin da iskar ta fara kowa ya to yana zaune ba ya cude ko kuma ya kwanta ya kwanta kamar kana yi bayirun duk wanda ya zamanto yana da raƙumi fal ya shudda iqalahu ya daure akalarsa man ba kar ya bar shi a sake ya daure shi ta mau fa habbat rihun shadidatun wato sai iska ne karfi ta rinka bugawa fa kama rajulun ya wani mutum ya miƙe sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hamalat rihu sai iskar ta ɗauke shi hatta alqathu bi jabalai fai wato su ɗauko tun daga gudun tabuka har zai salo garin su hatim hatim fa'i can kusa da madina sannan ta buga shi ta buga shi ta ajiye shi ana saboda nisan da zai ce kai zan yayi nisa wani nisa yanzu muna kallon iskar da ta fata a ko a yanzu ma ana yin wata iskar da bata kare ba ko kasar amerika ko wata iska tana ta buga ta yi ta yi an yi an yi taki a ce a'a wani jina ke ji focus na nuna za a yi iska ko kwa ko focus ba ya nuna za a yi ban san za a yi wannan iskar ba ya kamata a ce sun sani sai a ce da ku jama'a ku tashi kun gama na Allah sallallahu alaihi wasallama wannan focus ɗinsa daga Allah ne ba na subhanahu ya yace ga abin da za ku yi kuma ba abin da ya faru sai mutum ɗaya a cikin mutum nawa mutum dubu talatin kuma da sai a sanar dan ni na fuskanci har ambaliyar nan in faka sun faɗa wani lokacin ba sa iya predicting ɗinta irin su tsunami irin su hurricane wanda suke irin wanda suke ba zafi ɗin nan daga ruwa ba iya gano su dan da faka sun sani ba su ce mutane ku je bakin teku ku je ku yi ba dan ita wannan daga cikin ruwa take wani abin nan dinta kawai sai ga tayi tsidi sai ta kalli sama ta yi sama sannan kuma sai ta tunkaro wadda aka ba su take yi kuma da ya kamata a ce in za a yi fakasun ba mu ce fakasun mai ta tsaya ne amma dai in za a yi ya to za a iya gano wani ko wutar daji ma ya kamata a ce masu fakas za suna sanin wutar daji ko tunda wutar daji ne gari zai ɗau ɗumi ko ba zai ɗau ɗumi ba kaga idan aka ce misali za a yi gari zai zafi mun san yawanci rana za a faɗa ko amma in yin gabanto da wuta ne ya kamata ce na iya sanin cewa duniyar za ta yi haka to amma akwai abubuwa wato na jarar disasters din na waɗannan disasters din Allah ne kaɗai in ya zo kawo su sai ka kasa gani ya aka yi abu ma ya faru ne an kasa faɗa kuma har gobe irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa suna faruwa a gare mu wani lokaci a tare da mu kana wucewa sai ga abubuwa sun faru wannan ubai manzala sallallahu alaihi ɗaya daga cikin sa ne ya gaya mana cewa ga abin da zai faru kuma abin ya faru kuma iskar ta ɗau mutumin nan ta rinka wato tafiya da shi har sai da ta kai shi wannan wajen ta je ta yadda shi ta yadda shi a cikin wanda kuma wannan yana koya mana cewa ta yanda wato wato girman saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aqibar aqibar ba ta da kyau kuma da Allah sallallahu alaihi yake yi yi kokari kai in baka yi ba kai istighfari kai istighfari قال ne إسحاق ابن إسحاق yake cewa asbahan nasu mutane suka wayi gari wala ma a babu ruwa tare da su ruwa ya ƙare kashe zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai kuka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fada Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wata'ala fa arsalallahu sahabatan take sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wato gajimare girgiji hattar tawannasu famfarat sai ruwa ya sako, hattar tawannasu har sai da mutane suka sha suka koshi wahtamalu hajatahum min al-ma'i suka yi guzurin ruwa ma kafin a yanzu addini ne kawai ba shi da wannan gatar yanzu misali a ce ba lokacin ruwa ba a yi ruwa ruwa ya sauko sai a ce kai ma wani abin da gaskiya da ban mamaki a ra'ayi wannan abin ne ko ko ba gaba ne haka kuma sai a haɗo ruwa kuma sai a ruwa ya yi kuma gashi na an yi ko ba abin mamaki ba ne lokacin da farkon lokacin da na je malaysia lokacin da na je malaysia cikin kuala lumpur babban birnin akwai yanayin zafi da ake kawo zafin yana kawo wani lokaci saboda zafin wato humidity humidity humidity wani fa zafi ne wanda zai zamanto ba iska ba komai kuma ku je ku waɗanda suka zauna a cikin kwalalin lumpur ɗin nasu a kwala lumpur suna yin artificial ruwa ga jimare kuma ya sauko da ruwa na? turkiyar zagi kuma ruwa ya sauko ta technology ne kawai ba su kaɗai suke ba ƙasashe waɗansu ƙasashen suna yi A yi ruwan kuma ya sauko da muna tunanin ruwa ne kawai irin yadda da aka saba yi wani musamman da yake su yawanci a kwallon lumbu ana yin ruwa wajen wata goma ko wata tara wannan wata ukun da baya gaskiya ana shiga cikin wani yanayi kuma mutane yanayin garin ya ga ba iska ba ruwa wato yanayin dehydration a dehydration eh? to kacewar ruwa a jikin mutane sai zaman to ya yi yawa sosai wannan sai ga cewa kana buƙatar a yanayin garin ba yanayin aiki ma ba zai iya yiwuwa ba sosai to dole suna buƙatar wannan artificial rain din sai ga sun yi shi yana zo kuma ya bincika shi idan har su za su yi a wannan lokacin da injinan su a wanda Allah ne da sallama ya fi su wannan damar saboda kai ka san me loss din da yake ya me yake janyewa ruwan ya zama to ya sauko da me da me bai haɗu sannan ruwan ya bayar shine kawai zai sauko to balle wanda yake da mala'ika wanda kawai sai sai ai mar magana manzo Allah sai sai ya ce Allah yi mana sai shi gashi ruwan ya sauko wanda ya zama su da wannan artificial din dan kawai a zamanin za ga ana tabbatar abubuwa abubuwan ban mamaki abubuwan mamaki ai ya za a yi abu kaza ya zama ya faru ya za a yi abu kaza ya zama ya faru akwai abubuwan da da yawa din za ga cewa mutum bai yadda ba yanzu kawai ina yi muku wani abin nan ko ga zomo a nan oh tsafi manufa dole ne da dalili dalilin tsafi wani kuma ya ce kai rufa ido ne da idan ka aka nuna kamar akwai wannan zomon wannan kaga zai zama tun psychology ne manufa an yi wasa da kwakwalwarka ko waɗansu abubuwa amma babu wani a cikin ku da zai ce a har kawai dai zoman ya faɗo ko ne yake ko ta sama ya faɗo ko ne ce ila dama yana cikin nan an ɓoye shi kamar yadda majishiyar ko kuma wanda suke tricks ɗin na suke ajiyewa misali kawai zai su fito da shi ko a cikin hankici ko waye a ta fito da ta bara ko waɗansu abubuwa ai dole dai ya zamanto akwai wani sai zai ce maka a haba duk wato wato wato wannan intelligent design din da yake cikin duniyar nan ba wanda yi kawai duniyar haka ta ga kanta kawai zai na ganin ma na zo ba hankali a cikin abubuwa amma ne in ana son a cewa Allah an san hanyar da ra'ayi in ana son kuma a ce a'a ai ba zai yi ba ba zai yi ba sai ce dole dole dai in dai na fito da zomo a nan za ku sai an faɗi dalili wani ya ce wata ta sama ya faɗo ban kula ba wani ya ce wata dama na ɓoye a nan bugun ba ta wani wani kuma ya ce a'a kawai rufa ido mana idan mu ne kawai yake nuna mana kamar zoma amma ba zomo ba ne dole dai da dalili amma samuwar mu a duniya babu dalili Allah wata ala ya mana tsakura am tsaya nan sha Allah sati mai zuwa sai mu karasa yakin tabuk da nan kuma بارك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم